أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna litinin sha biyu ga watan tara watan ramadan jirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wadda ta dai daidai da 28 a watan biyar dubu biyu. da goma sha takwas muna nan cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara a darasinmu da ya gabata a jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 188 wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يو بإذنه تعالى قام تاشي فرقا آية تدريد التمانين ترى فدم الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله Sarki تفلحون الله مدوكاكين سركي يتي يسالونك عن الاهله suna tambayar ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jirajiran wata malamai suka ce wannan tambaya ce wasu daga cikin mutane suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama imamul qurtubi ya hakaito magana daga mu'az Allah ya kara masa yadda yana cewa ya manzan Allah innal yahuda rishana wa ya na masalata na anil ahilla ce yahudawa suka lullube mu ma'ana su zo su same mu su yawaita mana tambayoyi dangane da jinjirin wata fama balul hilal yabdu daƙiƙan. me yasa jinjirin wata yakan bayyana siriri bayan ya zama siriri sun summa yazidu sannan ya karu hatta wuya har ya kai matsayin cika wa yastajiru ya zama da'ira guda ya kewaya kenan sun mayan taƙisu sa'an nan kuma sannu a hankali sai fara raguwa hatta ya uda kama kana har ya dawo kamar yadda ya ce wasu malamai suka ce tambaya ce yahudawa suka yi suka damu masu imani da tambaya su kuma masu imani suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malaman suka ce a sababin saukar wannan aya shine wasu mutane ne cikin musulmi suka yi tambaya dangane da shi kansa jinjirin wata kan me ya sanya yakan zama kankani sa'annan ya cikar kamala me ya yasa halinsa ya bambanta da tsari na halin rana wannan magana shi kuma abdullahi dan abbas da katada da arrabe da wasu cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi kenan kamar yadda imamu tabari ya akaito maganganun wasu daga ciki sai Allah madaukakin sarki ya bada jawabi akan wannan tambaya Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla suna yi maka tambaya ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama anil ahilla dangane da jirajiran wata al ahilla jam'u hilal ahila jam'i ne na alhilalu alhilalu mufradi al'ahilla jam'i kuma abinda ake ce ma alhilal shine wata farkon tsayawa mana yadda wata ya zamo a farkon bayyanarsa shi ake ce ma alhilal daga nan ne aka samu kalmar alistilal da al'ilal domin asali ma'anar shine bayyana to in ka ce alistihlal da al'ihlal ma'anar daga murya din nan kaga kana bayyana sauti ne da talbiya shi sa yazo cikin hadisin khallad as-sa'ib ibn khallad ibn as-sa'ib hadisin da ashabu sunan suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atani jibril mala'ika jibril ya zo guri na fa amarani an amura ummati bil ihlali yace ya umarce ne da umarci al'umma ta da daga murya da talbiya kaga anan al ihlal daga murya daga nan aka samu maganar an ce istahallal maulu jariri sanda ya fado duniya yayi kuka saboda kukan ai ya bayyana zuwansa duniya to shi ma hilal asali shine tsayuwar shi wata din yayin da ya bayyana a tsayuwarsa ta farko shi ake ce ma alhilal to suna tambaye ka dangane da su kansu jirajiran wata ɗin me ya sanya suke bayyana ƙanana su girma sa'annan kuma su koma ƙanana sa'annan wasu kuma su tsaya sai Allah madaukakin sarki ya da ansa ya ce ƙul ce musu hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj su lokaci ne ga mutane haka kuma lokaci ne ga aikin haji ma'ana babbar hikima kenan ta waɗannan jirajiran wata suna tsayar wa mutane lokuta ne haka kuma suna tsayar da lokacin haji malamai suka ce suna tsayar da mutane lokaci shine mutane sukan gane lokacin da za su shuka ko lokacin da za su yi girbi lokacin da damuna za ta tsaya lokacin da mace ya kamata a ce ta kammala idda lokacin azumi lokacin buɗe baki lokacin ɗaukan ciki ko lokacin haihuwa lokacin ƙulla kwadago ko haya lokacin sauran al'amura na yau da gobe sa'an nan kuma da lokaci na aikin aji ma'ana kenan jirajiran wata abinda ya sa sukan girma su cika sa'annan su ƙara kankancewa su bayani ne na lokaci na mutane na sauran al'amuransu na yau da kullum da kuma wato lokaci na aikin haji ma'ana wannan ita ce babbar hikima ta wato kasantuwar wata ya bambanta da tsari na rana ina fata an gani sa'an nan za mu ga a nan waɗannan bayan Allah sun yi tambaya dangane da jinjirin wata me yasa yake kaza yake girma ya dawo ya ƙanƙance? sai kuma aka ba su amsa da cewa lokaci ne ga mutane haka nan lokaci ne ga aikin haji a nan wasu daga cikin malaman balaga na cewa wannan yana ɗaya daga cikin misalan abin da suke ce ma uslubu al-hakim ma'anar uslubu al-hakim shine ka bawa abokin magana jawabi jawabin tambayar da ya yi amma saɓanin abin da ya tambaya saɓanin amsar abin da ya tambaya ko dai saboda abin da ya tambaya din bai kai hankalinsa ya karɓa ba ko ya iya ganewa ba ko kuma saboda wannan abin da aka bashi na jawabi shi ya fi kamata ya fara ganewa tukun malaman balaga sukan buga misali da wannan aya sai su ce sun yi tambaya ne dangane da jinjirin wata ya yake zama kankani farko sannu a hankali ya girma ya girma har ya zama babba sannan ya ƙara ƙanƙancewa kuma ya kai ga ƙarshe wani ya tsaya wai suna tambaya kenan dangane da me ya janyo haka ke faruwa sababin da ya janyo su a nasu malaman balaga suna ganin sababin ake tambaya wai menene sababin da ya janyo haka ina fata an gani. sai kuma aka ba su amsa akan hikimar da take janyawa yi haka ba jawabi na sababin ba ina fata gane bambanci domin amsar da aka ba su an ba su amsa ne ta hikimar da ta janyo watan yake zama haka ba wai sababin da suka tambaya ba ina fata gane saboda aka sai aka ce musu ai hikima kawai lokaci ne ga mutane kuma lokaci ne ga aikin haji sai suka ce wannan yana cikin abin da ake ce mauslubul alhakim saboda a lokacin suna ganin kwakwalwarsu ba za ta iya ɗaukan yaya wata yake zama kankani ya yake kaza yake kaza har ya zama babba ba yanayin lokacin kwakwalwarsu ba za ta kai ga iya gane wannan ba shi sanya sai aka gaya musu amsa da hikimar da ta janyo wata yake zama haka madadin sun yi tambaya akan sababin da ya janyo wata yake zama haka wasu malamai suka ce a'a babu wata maganar cewa wato anan uslubul hakim dalili suka ce asalin tambaya da asalin amsar tambaya akan ba da amsar tambaya ne daidai da tambayar da aka musamman Allah subhanahu wata'ala idan aka tambaye shi yakan ba da jawabi ne daidai da abin da aka yi tambaya saboda haka sai suka ce kawai mafi ingancin magana su ma masu tambaye sun tambaya ne mai mecece hikimar da ya sanya wata yake haka sai Allah ya ba su jawabi akan hikimar shine dan a tsaida ma mutane lokuta na idindiminsu sa'annan kuma a tsayar musu da lokuta na aikin haji ina fata an gane a gurin su kenan babu maganar usulubul hakim ina fata an gane sun tambaya akan hikima an ba su amsa akan hikima domin in an ce suna tambayar sababi menene a cikin tambayar yake nuna sababin ake tambaya ina fata an gane a cikin tambayar ba za ga wani abu da yake nuna sababi ba kawai dai su sun tambaya ne me yasa yake girma yake kankancewa sannan ya girma kawai su mai da suka kenan ba mai ya janyo yake kankancewa sannan ya girma ba shi ma aka ba su amsar hikima hikima shi ne domin a tsaida ma mutane lokutansu na dubu. wanda ya nuna mana wata yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake iya amfani da shi wurin bambance lokuta huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran وقدره منازل manazila عدد السنين والحساب as-sinin ku iya gane adadi na shekaru da tsari na lissafi kuma za ga da wata akan yi duk waɗannan abubuwan shi san ya zama ga musulunci ya rataye abubuwa da yawa da wata aikin haji an rataya shi da wata ba da zakka an rataya shi da wata azumi an rataya shi da wata idda an rataya ta da wata aka yake ko ba aka yake ba kwadago ko haya an rataya ta da wata kai a ta mu'amalar mutane yau da gobe shuka yaushe damuna za ta zo an rataya ta da wata yaushe ne za a yi girbi an farata ya shi da mai watan kaza watan kaza in mun shuka watan kaza watan kaza za a kai ga girbi kaza shi kuma kaza sai watan kaza auratayya tsakanin mutane ana amfani ne da wata kaza ga watan kaza tsaran mace ta haihu ana amfani ne da wata ina tsaran wata kaza ko kaza ga watan kaza za ta sauka duka waɗannan abubuwan za ga gaba ɗaya an ya su da jinjirin wata wannan ita ce hikimar da ta sanya Allah ya tsara wata yake yin haka ɗin domin lokaci ne yake tsayar ma mutane na hidindimunsu na yau da kullum da kuma lokaci da ya shafi wato aikin haji Allah madaukakin sarki yake cewa wa laysal birra bi an ta'tu al min zuhuriha ba daga cikin nagarta ko zakke ma gidaje ta bayan ma'ana zuwa gida ta bayan gida baya cikin nagarta baya cikin bin Allah madaukakin sarki wannan wata ɗabi'a ce da kafirai suke yi lokacin jahiliya ya zo cikin hadisin bara'u dan azib hadisin bukhari da muslim yake cewa kanatil ansaru idza hajju mutanen madina in sun je aikin haji faraja'u suka dawo daga aikin haji lam yadkhulul buyuta illa min dhuhuriha ba sa shigowa cikin gidajensu sai ta baya ba za su zo ta kofar gida su shiga ba a sai su zagaya ta can bayan gida ko su hauro sa'annan su shigo wannan yana ɗaya daga cikin abin da suke yi kala yace fa a rajulun min al sai wani mutum cikin mutanen Madina ya dawo shi daga nasa tafiyar fada kalamin min babihi kawai shiga ta kofar gidansa fa da lahu fi zalika sai aka dinga aibata shi ana maganganu dan me yasa zai haka fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wata ruwaya kuma ta zo ita ma da ta tabbatar da cewa sun kasance a lokacin wato kamun zuwan wannan aya ko kamun saukar da wannan aya lansara sun kasance idan mutum ya ɗaura harama shi ma to sai wani abu ya sanya zai shiga cikin gidansa to ba zai zo ya bi ta kofar gida ta zaure ba saboda suna ganin idan ka ɗaura harama ta haji ko umara bai kamata wani abu ya zamo ya rufe maka saman ka ba kamar yadda aka ce mai harama ai ba zai rufe kansa ba aka yake to wasu suke ganin in ka zo ma ka shiga ta zauri ka shiga ai zauren na da rufi to ai wannan rufin wai ya rufe maka ina fata an gane ya rufe maka kai saboda haka a nan suna ganin wani laifi ne shi za mutum ya zo sai dai ya haura ta katanga sai ya shigo gida ko ya zaga ya buɗe danga ya shigo na aika gaba babu abin da ya rufe kansa ya ɗau abin da zai ɗauka ya juya sa na ya kama hanya ya fita mana su suna ganin wannan shine sai Allah ya saukar da aya yake a a walaysal birr baya cikin nagarta ba nagarta bane ba aikin alheri bane baban Allah bane bi an ta'tul buyuta ko zakke ma gidaje mana gidajen ku min zuhuri ta bayansu. Walakin walakinnal birra Allah ya ce sai dai haƙiƙanin nagarta shine manittaka nagartar wanda ya ji tsoron Allah shine hakikanin nagarta wannan aya walakin albirra akwai kira'a biyu akwai walakin albirru akwai kuma walakin albirra walakin albirru walakin albirra malaman tafsiri suka ce wannan gaba za ta iya daukan fuska biyu zuwa uku fuska ta farko walakin albirra man suka ce za a iya ɗaukan albirru a matsayin masdari amma masdarin albirru bi ma'ana ismul fa'il masdari ne da ma'anar ismu fa'il sai zamo kenan walakin albaru walakin albarra manittaka ma'ana ba nagarta bane ku zakke ma wato gidajenku ta baya sai dai haƙiƙanin managarci mutumin ƙwarai na Allah shi ne wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ba wai ya je ya hauro ta bayan gida ba ba ta bayan gida ba ko ta karkashin gida ka shigo in dai baka bin Allah wannan mutum ya yi aikin banza ina fata an gane ma'ana kenan in mun ɗauke shi a matsayin albirru masdar ne amma bi ma'ana ismul fa'il sai zama walakin albirra sai zama walakin albarra albaru managarci haƙiƙanin managarci shine wanda ya kiyaye dokar Allah ya ba abinda Allah maɗaukacin sarki ya nemi yayi ba wai wanda ya zake ma gidaje wato ta baya ba fuska ta biyu suka ce za a iya ɗaukan masdarin albirru abu ta ƙaddara masa wani abu mahzufi sai ya zamo walakin albirra birru manittaka ma'ana haƙiƙanin nagarta ita ce nagartar wanda ya ji tsoron Allah ko walakin nazal birri manittaka haƙiƙanin ma'abocin nagarta shine wanda ya ji tsoron Allah ina fata an gani kaga shi ma zai da wannan ma'ana ko ma'ana ta uku suka ce a'a shi kansa masdarin ma'ana ba a bayyana abin da ake nufi ba sai ya zamo abin da ake nufi shine manitta kadin shine managarci din sai ya zamo walakin albirra manitta ka ma'ana haƙiƙanin wanda ya kiyaye dokar Allah shine managarta din kamar yadda akan ce fulanun adi wani adalci ne kawai ba ce adilun ba sai ce fulanun adlun wane kawai adalci ne ana nufin adilun to nan ma albirra haƙiƙanin managarci shine mai tsoron Allah ina fata an gane duka waɗannan ma'anoni guda uku za mu ga cewa za su iya shiga ƙarƙashin wannan aya domin kowanne zai bayyana da abin da dai ake so wato a faɗa shi ne ba wai zuwa gida ta bayan gida ko haurowa ta katanga shine tsoron Allah ba a'a abinda ake ce ma tsoron Allah shine wanda ya kiyaye dokar Allah abinda ake ce ma nagarta shine wanda ya kiyaye tsoron Allah ma'ana shine manittaka wanda ya kiyaye dokar Allah akan haka yana nuna kenan wancan abinda suke yi lokacin maguzanci ba musulunci bane shine tunanin cewa idan mutum ya daura harama ta haji ko umara wai ba zai shiga karkashin wani abu wanda zai rufe kansa ba matukar abun ba shi ne ya taba kansa ba ba kansa abun ya taba ba ba labi ya shiga karkashin wani abu ina fata an gane alhaji ko mai umara abin da aka hana kawai ya rufe kansa amma zai iya shiga karkashin rumfa akan haka ya halatta ya shiga mota ya halatta ya shiga jirgin ƙasa ya halatta ya shiga jirgin ruwa ya halatta ya daga lema ina fata an gane ya daga lema a samansa ya halatta ya shiga ƙarƙashin tenti mai ke tabbatar da haka da a ce abin da suke yi musulunci ne da musulunci da ya zo sai ya tabbatar da shi sannan dalili na biyu manzala sallallahu alaihi ya shiga ƙarƙashin tenti ranar Arafa A shekenan ba laifi ka shiga cikin ramfa domin lokacin da ya baro mina ranar Arafa ya zo Arafa sai ya tadda an kafa masa tenti a Namira sai ya sauka cikin wannan tantin kowa ya san tanti kuma abu ne wanda yake a lullube ya shiga cikin wannan tanti har sai da rana ta yi zawali bayan rana ta yi zawali sa'annan ya fito daga wannan tanti sannan ya zo ya tsaya aka yi wannan kiye wannan hudu ba sa'annan aka yi sallah a zahar da la'asar sannan kuma ya dawo jikin dutsen arafa ya tsaya wannan ya nuna ashe ba laifi kenan ka shiga karkashin wani abu abinda kawai aka hana alhaji yayi shine ya lullube kansa ina fata an gane saboda haka ashe kenan nagarta ta hakika ba wai zakke ma gida ta baya ba a'a nagarta ta hakika shine wanda ya kiyaye dokar Allah subhanahu wataala ina fata an gane sa'annan kuma man ittaqa wanda ya kiyaye dokar Allah mun yi bayanin me takawa a baya Allah na cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib wannan ayar gaba ɗaya in ka je ƙarshen ta sai Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun to waɗanda suka kiyaye waɗancan su ne masu tsoron Allah ba wai waɗanda suka zake ma gida wato ta bayan katanga ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu babban rabo ku zamo cikin bayan Allah waɗanda suke masu babbar rabo Allah ka sanya mu cikin su na'am وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المقتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تق ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم Kazali ka je Allah maɗaukakin sarki ya ce waƙa tilo fi sabililla. Ku yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah. Ku yaƙi Allah daina yuƙati luna kuma waɗanda suke yaƙar ku. Allah ce, wala ta'a amma fa kada ku ƙetare iyaka. kaga hatta hattaya yaƙin, ba a san a ƙetare iyaka. Allah maɗaukakin sarki yace inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah maɗaukakin sarki baya son masu ketare iyaka lafazan yuqatilunakum ko yaƙi wa qatilu fi sabilillah ko yaƙi ko yaƙi wurin ɗaukaka addinin Allah ko yaqiwa luna yuqatilunakum waɗanda suke yakar lafazin katilu malamai suka ce fi'ilul amri ne umarni ake bayarwa kuma asalin kalmar muqatala mufa'ala ce wane ya yaƙe ni ni ma na yaƙe shi duka bangarori guda biyun kenan sun yaƙi juna sai wasu malamai suka ce wannan aya tana nuna kenan ku yaƙi wanda ya yaƙe ku wanda bai yaƙe ku ba kenan ba za ku yaƙe shi ba ku yaƙi wanda ya yaƙe ku wanda bai yaƙe ku ba ba za ku yaƙe shi ba ce ina fata an gane akan haka sai suka ce za ku yi yaƙi ne na waɗanda suka yaƙe ku abinda ke ƙara kuma tabbatar da wannan shi gaban aya sai Allah ya ce allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙar ku kaga ashe waɗanda ba su yaƙe ku ba ba sa cikin waɗannan wanda za a yaƙa din ina fata an gane sai malamai suka ce wannan ya nuna kenan za ku yaƙi waɗanda a sha'aninsu ko a al'amarinsu dama yaƙakku suke yi su ne wa mazaje baligai masu hankali masu ƙarfi da ƙwarin jiki kafirai waɗanda suke da nufin yaƙar musulmi kuma babu maganar aminci tsakaninsu da musulmi kuma suka zare makami suka yaƙi musulmi to waɗannan za a yaƙe su suka ce amma wanda bai zare makami ya yaƙi musulmi ba ko da kafiri ne bai shiga cikin wanda za a yaƙe shi ba da kuma waɗanda shari'a ta ce ba sa cikin waɗanda za a yaƙa su ba za a yaƙe su misali na farko mata ba za a yaƙi mace ba a gurin yaƙi in an ganta ma ba za a kashe ta ba za a kyale ta matuƙar ba yaƙar mutane take yi ba amma in ita ma ta zare makami ta zama namiji tana yaƙar jama'a to wannan za a kashe ta amma ba haka ba mace kyale ta ake ba a kashe ta gurin yaki har malam sahlun yake cewa wato za a iya kashe ta idan ta shiga cikin hali na yaki mana da ita ake yaki ko ta shiga cikin gwagwarmayar mayaka ko tana ba da gudunmawa a wurin yaki ɗau yace domin akan samu mace takan ba da tasiri babban wurin yaki akwai matar da bata shiga cikin yakin ba amma tana cikin mayaka tana ziga su sai zama tana cikin kafirai tana ziga su tana rera musu waka tana cewa kada a bari kar ku bari wani abu kar ku zama mata kar ku kaza kar ku kaza wannan sai yasa suke ƙara kaimi suna yaki wace ce take ziga su mace kaga ita ma nan dan ya ce yaki take yi sai a a kashe ta ina fata an gane ko kuma tana da ɗansu da dukiya ita take ba da dukiyar da ake sayan makamai a yaƙi musulmi ko tana cikin masu kwaɗaitarwa ko tana yin irin abubuwan da mata suke a wancan lokaci na jahiliya mace ta fito ta baza gashin kanta ta tsefe shi ta baza shi buzu-buzu tana kira tana tada ƙaimin mayaka tana cewa kada wani ya kuskura ya gudu kada wani ya kuskura ya yadda ya zama fursuna to kaga ita ma wannan za a iya kashe ta amma ba haka ba ba a kashe mata a gurin yaƙi sai dai a kama su a matsayin fursunoni na biyu yara ƙanana su ma yara ƙanana ba a kashe su sai dai a kama su sai dai malamai suka ce idan yaro shi ma ya zare makami ya yaƙi kuma ya kai matsayin ya fara yaki din shi ma a nan za a kashe shi sai na uku sune masu bauta ar-ruhban masu bauta na nasara ko masu bauta na yahudawa shi ma idan yana gurin bautarsa kuma shi kaɗai ne a gurin bautar tasa mana daga shi sai sauran abokan bautarsa babu kuma waɗanda suka shiga cikin sojojin kafirai suna kan musulmi a nan nan ma ba za ta bashi ba hasali ma a kyale shi ya ci gaba da bautarsa za a iya bar masa ma dukiyar da ya mallaka wurin ya tafiyar da harkarsa ta bautarsa wannan ya nuna addinin musulunci ko ba zuwa yayi ya yaki kowa ba a'a shi yasa manzo Allah ya ce idan kuka je kuka tadda wasu a wurin bautarsu suna bautarsu yace ku kyale su da abin da suka killace kansu da shi ba ku ba taba su amma idan wani cikin sojojin kafirai ya shiga gurin yana yakar musulmai daga nan ko kuma shi kansa mai wannan bautar yana ta da kaimun sauran kafirai suna yakar musulmai ko yana ba da dabaru na yaki to nan shi ma za a kashe shi na biyar shi ne tsoho da cizo shi ma tukub wanda ba zai iya yaki ba shi ma ba a taɓa shi sai dai in ya zama ba zai iya yakin ba amma kuma shi ne yake da tsarin dabarun yaki din huttar yakin dabarun yadda za a kai ga cimma nasara a kansa take shi yake tsara ta to anan shi ma za a kashe shi ya mafi sauran sojojin haɗari ina fata an gane waɗannan duk ba sa cikin waɗanda za a yaƙe su kaga ashe sai waɗanda suka zare makami suka ce za su yaƙi masu imani to nan ne musulunci ya ce a yaƙe su wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan wasu malamai suka ce a wannan aya wai ya ce ta an shafe ta me yasa saboda ta kayyade cewa iya waɗanda suka yaƙe ku suka ce me ya shafe ta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa katilul mushriki na kafatan kama yi katilu na kafa ko ƙi kawo mashirikai gaba ɗayansu da fa'izan salakal ashhurul hurumi faƙutulul mushriki na haisu wajen ku kashe su duk inda kuwa gansu sai suka ce wannan yana nuna cewa an shafe wancan hukunci sai dai idan ka yi ma abin kallo na tsanaki baya nuna cewa akwai karo tsakanin waɗancan ayoyi waɗannan ayoyi da muka ambata yanzu yanzu suna magana ne akan ayaki mushrikai mutlaqan sawa'un sun yaki musulmi ko ba su yaki musulmi ba wannan aya kuma tana magana akan ayaki iya wanda ya yaki musulmi saboda haka sai ka kayyade wannan aya cewa wanda ya yaki musulmi shi za a yaka ina fata an gane kawai hali ɗaya ne wanda idan an yaƙi musulmi to zai yaƙi kafiri da wanda ya yaƙe shi da ma wanda bai yaƙe shi ba shine idan musulmai suna cikin tsoron arna za su iya cin musu sai su kuma suka kawo wa arna hari kwatsam ba tare da shiri ba to anan wanda aka kashe cikin waɗancan da aka ce kar a kashe babu wani abu shine abin da ake cima albayat musulmai su abkoma waɗanda ba musulmai cikin dare su kawo hari wasu sun tambayi manzala su lai sama suke cewa ya manzala idan mun kawo hari irin wannan na kwatsam na cikin dare akan samu mata da yara ƙanana da dijije waɗanda wato ba sa cikin wanda ya kamata a kashe sai manzala ce hum min ko hum min ɗaba'i su ma daga iyayensu suke ma'ana duk tafiyar ɗaya ce idan a irin wannan halin ne babu amma idan ba a wannan halin ba to bai halatta a kashe waɗannan ba a gurin yaki ina fata an gane inna allah ala yuhibbul mu'tadin Allah madaukakin sarki baya san waɗanda suke ƙetare iyaka zamu ga wannan aya tana nuna a yaƙi waɗanda suka yaki musulmi amma sai aya ta faɗi wani abu na ɗaya sai ta ce fi sabilillah wannan ya nuna hatta yakin yakar wanda ya yake ka za ka yake shi ne don Allah don kare addinin Allah ina fata an gane sa'annan kuma sai ayat ce wala ta'tadu kar ku ketare iyaka kar ku andanci wannan kuma ta nuna hatta wurin yakin kuma ba za ka yadda ka ga dama ba sai yadda shari'a ta ga dama ina fata an gane duk wani abu da shari'a ta hana na ta'addanci na rashin kirki na kaza na kaza dole ne ka kiyaye sai malamai suka ce akan haka shi kansa jihadi wurin daga addinin Allah dole ne na ɗaya ya samu ikhlas a yi don Allah in kai ba don Allah ba Allah ba zai karba ba shi sanya aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ar-rajulu yuqatilu riya mutumin da yake yaki dan riya yuqatilu hamiya da wanda yake dan daukan fansa wa yuqatilu shaja'a da wanda yake yaki dan ake ce jarimi ne ayyu zalika fi sabilillah wanne ne yayi dan Allah sai manzo Allah ce man qatala litakunu litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi dan kalmar Allah ta zama madaukakiya wannan shine fi sabilillah kaga wadancan duk ba dan Allah suka bi kenan saboda haka babban sharadi na farko yi dan Allah na biyu sai an bi tsari da shari'a ta zo da shi shine mutaba'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi yayi jihadi yaya yayi yaki haka korin yake yana daukan makami kawai na kashe mutane ko ko a'a shi ma sai an bi tsari da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sababin da ya janyo da yaushe ya kamata da ya ya dace ya annabi yake yi shi ma an ba a yi bato an yi bankaura an yi harjido ba kuma Allah zai karba ba shi sa Allah yake ce qatilu sai ce fi sabilillahi na yuqatilunakum sannan sai ce wala ta'tadu kar ku ƙetare wannan iyaka din saboda inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ƙetare iyaka Allah yake waqtuluhu ku kashe su haizu taqiftumuhum duk inda kuka rabauta da su ma'ana duk inda kuka rabauta da su kuna iya wato kashe su waɗannan kafirai ɗin waɗanda su ma suke kashe wa akhrijuhum hakanan ku fitar da su daga garuruwan su min aizu akhrajukum daga inda suka fitar da ku ma'ana sun fitar da ku kuma ku yake su ku fitar da su malamai suka ce wannan yana nuna idan kafirai suka zo suka farma masu imani suka yi ta'addanci a kansu suka kore su daga garuruwan su. to wajibin masu imani ne kenan su ma su yaƙe su su kore su daga wannan guri su dawo da mallakar wannan wato wuri da suke mallaka ina fata an gani suka ce za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo makka amal fati ai akwai mutanen da yake an gansa a kashe su malamai suka ce a duk fita suka yi suna shirin guduwa lokacin da ya shigo makka sai ce idan an ga Ibn khatal abdullahi Ibn khatal a kashi ko yana rike da labulan ka'aba in an ga ikrima dan abi jahil a kashi an an ga Ibn abi sarhin a kashi waɗannan gaba ɗayan su kowanne ya ba zama ya gudu ikrima fita ya bar makka kaga ya gudu ya batta ya je ya aujirgin jirgin ruwa zai gudu teku ta fara kaɗawa ko kogi ya fara kadawa ban kogi ya taso jirgi na nema ya kife sai mai jan jirgi yake cewa da mutane kar wanda ya kuskure ya kira mana gunki a nan Allah kadai ake kira a irin wannan gurin gunki baya wani aiki sai ikirma ya ce to idan Allah ake kira a cikin nan teku to ashe an koma kan tudu ma Allah ya kamata a kira sai ce ya Allah in ka tseratar da ni na ma alkawari zan koma gurin manzo Allah kuma Allah ya tseratar da shi ya da ya karɓi musulunci ibnu abi sarhin shi ma guduwa ya cikin makka yaje ya kuya kaga duk sun gudu ya gudu yaje ya kuya shi ma za mu ga ƙarshe sayyidina usman ya kawo shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nema masa alfarma manzo Allah ya kyale shi ina fata an gane domin da aka kashi gurin manzo Allah aka nemi manzala ya masa afuwa saboda shi da musulmi ne ya rida aka nemi ai masa afuwa manzala ya yi shiru ya taro kan afuwa ya tuba manzala ya yi shiru da manzala ya ga babu wani cikin sahabbai da ya ta ya kashe shi sai ya kyale shi bayan ya masa bayan ya masa afuwa ne sai yake cewa da sahabbai mai ya ana da nayi shiru wani bai tashi ya sare kansa ba sai wani ya ce ya manzala da ka dan nuna mana da idanu ka dan kyara mana ana tuni mun kaddamar masa sai manzo Allah ya ce manzanni ba sa magana da idanu alamar magana da ido akwai dan nau'i na dan tsegumi tsegumi ina fata an gane manzannin Allah ba sa yi amma kaga shi ibnu khatal ba zuwa ya rike labulan kaba, aka zo aka ce da manzala gashi yana rike da rigar kaba, manzala ce a kashe shi a kashe shi kaga wannan yana nuna kenan wato duk wanda ya fitar da ku ya karkashe muku mutane ya kore ku kuma idan kuka zo babu laifi a kashe shi shi ma a fitar da shi shi abin da Allah yake nufi yi, shi ma yi masa za jaza'an wifaqa ke sai Allah yake wal fitnatu ashaddu min al qatl Allah yake fitinar masu imani da yin shirka da Allah madaukakin sarki ta fi girma fiye da kisa kenan jarraba imanin masu imani da aka yi da tilasta su akan sai sun koma shirka ga Allah madaukakin sarki wannan fitinar tafi fitinar kashe ko yaki a cikin arami ma ko yakar waɗannan kafirai domin waccan fitina tafi waɗannan ina fata an gane shi za Allah ce innal ladzina fatanul mu'minina wal thumma lam yatubu walahum azabu jahannam walahum azabul harim Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al haram amma fa kada ku yaƙe su a bigiran masallaci mai alfarma ma'ana a gurin masallaci na ka'aba hatta yi katilukun fi sai in su ma sun yaƙe ku a wannan gurin in sun yaƙe ku to su suka fara keta alfarmar wannan bigiran a nan ku kuma yaƙasu da kuka yi mai da martani kuka yi ina fata an gane fa in idan suka yaƙe ku a bigiran masallaci mai alfarma Allah ya ce faƙutuluhum kuma ku kashe su ku yaƙe su kadhalika jazaul kafirin haka nan sakamakon kafirai yake idan sun yi suma ma ai musu na'am فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله مدوكشين سركي yace fa in intahu in suka hanu mana ga barin yakar suka dawo suka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan su waɗannan kafirai da suka yaƙe ku a bigiran masallaci mai alfarma sai ya zama daga baya sun hannu daga wannan yaƙi ɗin sun tuba ga barin yaƙakku suka daina yaƙatta kuma suka ma tuba zuwa ga Allah Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai dama ai so ake su tuba su dawo ga Allah Allah ya ce wa qatiluhu ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai ya zamo babu fitina fitina a nan ne sai ya zamo babu shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala babu fitinar masu imani lallai sai an raba su da imani an mai da su mu Waya waya ad-dinu lillah addini gaba ɗaya ya zamo na Allah ne Allah kaɗai ake bautatawa shi kaɗai ba gumaka ba Allah maɗaukakin sarki yace ce, inin tahu in suka hannu ma'ana daga wannan abin da suke na kafirci daga ku suka tuba suka koma ga Allah maɗaukakin sarki to anan baya halatta ku yaƙi su me yasa Allah ce fala udwana illa ala zalimin saboda babu yin ta'addanci akan kowa sai akan azzalimin da yayi ma ta'addanci su kuma sun yi sun tuba sun dawo sun shiga cikin imani kaga sun fita daga cikin wato 'yan ta'adda kenan saboda haka anan babu wata hujja kuma da za a yaƙe su wannan aya tana nuna mana ko waɗannan ayoyi suna nuna mana wajibi ne kenan a yaƙi kafirai sai dai malamai suka ce hukuncin yaƙar kafirai fardu kifaya ba fardu ainin ba ne fardu kifaya ne ma'ana farilla ce ta kifaya in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu malamai suka ce in banda wasu gurare kamar guda hudu a nan ne suke zama fardu ainin wuri na farko idan su kafiran ne ko masu imani suka zo sahun yaƙi mana idan an zo da kai filin daga an tsaya sahun yaƙi to a nan fa wajibi ne ka zage kai yaƙi inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ya ayu wallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan in kuka haɗu da kafirai a wurin yaƙi falatu walluhumul adbar anan ba magana guduwa domin ka juya ka gudu to Allah yake ka juyo da jahannama akan ka wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir Allah kiyaye hali na biyu in abokan gaba ne suka kawo ari suka kewaye ku to nan ma ba magana farzu kifaya dole ne ka fita kai ma a kare wannan yanki na ku kwato wato kasar ku ku kwato yankin hali na uku in an buƙaci zuwa gare ka ko saboda ƙwarewarka ko dabaru da kake da shi wurin yaƙi to anan in lallai ana da buƙatar ka ya zama dole kai ma a je da kai sai hali na hudu idan shugaba ya ce a fito to a nan wajibi ne kuma a ina fata an gane shi sanya ma Allah yake cewa ya wallazina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard wai me yasa ne an ce ku fito wurin daga addinin Allah kuke nauyin jiki araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman in ba ku fito ba Allah zai muku azaba azaba wanda take mai mai raƙaɗi wannan yana nuna kenan a iya waɗannan halayen ne guda hudu yake zama wajibi amma in ba haka farzu kifaya ne in yana farzu kifaya kuma ba za a ji ba sai da izinin iyaye wanda ya zo ya ce ya na zan fita in je in jihadi tare da kai sai manzala ce iyayen kana da rai ya ce eh sai ya ce fafi ima fa jahid je ka kai jihadi tattare da su hmm. ina fata an gane wannan shine abinda ayat take nufi na cewa wato a fita ayyaki ko a yaƙi waɗanda suka zamo kafirai kuma an jihadi jihadi da yawa abin da yake damun matasanmu yanzu an ce jihadi kawai abin da suke ɗauka ka ɗau makami kawai ka farma bayan Allah ba su je wasu gani ba wannan ba shine jihadi shin akwai yiwuwar jihadin ma tukuna akwai damar akwai yanayi akwai tsari za a bi doka ko ba za a bu ba sannan shin kawai iyaya ka kafirai ne kaɗai jihadi a'a manzala sallallahu alaihi ya zauna a makka shekara goma sha uku yana kallon gumaka a ka'aba tsawon shekara sha uku nan amma bai taba rushe su ba bai taba ɗaga makamiya ya daki wani ba saboda lokacin ba damar yin haka amma bayan hijira da Allah ya bashi dama aka ga an yi ina fata an gane wannan ya nuna musulunci yana da tsari akan tafi abu ne bitadrij sannan an ce jihadi ba kawai iyaye ka kafire ne jihadi ba akwai abubuwa da yawa da yanzu muke da bukatar su wanda su ma jihadi ibn al-qayyim yana faɗa cikin zadul ma'ad yace jihadi ya kasu gida hudu akwai jihadi na jihadun nafs ka yaki ranka akwai jihadu shaytan ka yaki shaytan sannan akwai jihadul kuffar ka yaki kafirai sannan akwai jihadul munafiqin ka yaki munafikai sai ce ya kash kanka da kanka ka yaki annafs ranka sai ce zaka yaki ta da matakai guda hudu ka yaki ta wurin ka koyo alheri kaga shi kowanne mu yana da bukatar tukuna ya je koyi addini tukuna ya koyi alheri ya ma fahimci mutumin da ko alula bai iya ba ko tsarki da za ka zo ka yi masa magana wani jihadi ko ba haka bane ban ba ku kisa ba liman ne ba limami ne a gari ana maganar me ana maganar wankan janaba ya shi bai taba wankan janaba me za ya shi bai taba janaba tunda bai taba janaba hmm, shi wani wankan janaba zai to irin wannan yanayin shi ma kansa limamin ga ga yadda yake to ai kaga akwai sauran aiki ko yace ka koya wa ranka tukuna ta koyi alheri sannan bayan ta koyi alheri mataki na biyu ta yi aiki da wannan alheri mataki na uku ta koyar da wani wannan alheri sannan mataki na hudu ta yi haƙuri akan kuma duk wani abu na tsangwama da za a yi saboda koyan alheri da koyar da alheri sai ce za ka yaƙi kuma shaidan da abu biyu ya ga shaidan ke za ka yaƙe shi akan shubuha da yake jiho maka za ka yaƙe shi akan sha'awa da san rai da yake saba sai ce za ka yaƙe shi ta hanyar shubuha ne da ilimi sai kai kyakkyawan tanadin ilimi in ba haka ba sai shi ɗaya ta jiho ma shubuha ai ka ma ya halatta ai ka za ka za. amma in kana da kyakkyawan ilimi ingantacce to duwannan shubuha za ka kau da ita sannan kuma san zuciya ba da san rai yace zaka yaki wannan ne da hakuri ka danne ran naka in dai ka san wannan abin san zuciya ne ka danne ran ka ki sannan sai jihadi ga kafirai yakan zamo da dukiya da rai da harshe ina fata an gane. da rai shine a fita a buje-buke da dukiya akwai abin da za ka yanzu zai aji na dukiya ba sai ka yi amfani da wato wannan ba sa'an nan da harshe yadda za ka yi ƙoƙari ka ruguza shubuhohinsu ka kau da su sai ce ya kama nafukan shi kuma yakan zamo ne da dukiya da harshe ina fata an gane kaga ashe kenan akwai matakai da yawa da muke da bukata tukuna kamun ka kai ga wancan tunani saboda haka da yawa wasu ba sa fahimtar ma menene eh, matsalar da ake ciki tukuna fiqhul waqi yaya ake ciki a wane yanayi ake to sai ga mutum yana nema ya ce zai kuma ka tobara ina fata an gane sa'annan haƙƙin ma fa kira zuwa ga jihadi haƙƙi ne na ulil amri ba haƙƙi ne na mutane ɗaiɗaiku ba domin idan aka bar mutane ɗaiɗaiku to gaza za a yi a yan sha gani jabin jihadi da ake yi ko ba ana akwai wani jihadi da ake cewa jabin jihadi nan ci wani an yi rohab bonki shekarun baya baya kaɗan an yi sai ga su kansu masu zuwa jihadin su ma ko sallah ba sa yi ina fata an gane Allah kiyaye lokaci yayi wallahu a'lam da mun da tashi kan to tambaya kwaya ɗaya zama bin nan akar makallahu ya ce shi ne yake so yi kasuwanci malam to kuma sai kasance akwai ɗan uwansa sai je ce masa to su zo shi zai rinka zuwa yana so kaya da kudancin najeriya ana zuwa ana sayarwa a arewacin najeriya mm. to ya tafi an aka tafi ana kwana biyu so mm. saboda ka ɗan uwan sai kasance ya bar nasa sana'ar to akar makallahu ya zai yi kenan wurin sallaman wannan ɗan uwa nasa in aka abu to dama ba su yi komai ba kawai aka suka fara da ka eh, a to wani yin ganganci abinda ya kamata a zauna a daddali yaya za a yi zan dinga zuwa ina kawo kaya nawa ne nawa nawa za a bani haƙƙina sai a ga ya za a yi a bashi haƙƙinsa yadda zai sallami iyalinsa amma wannan cewa mu yi ai ba komai ni da kai babu wani abu musulunci bai da wannan ba komai a yi shi a daddale yaya kaza yaya kaza na gamsu shi kenan zan baka kuɗi kai ka so kaya ka kawo a sayar to ga haƙƙinka kaza ko a cikin an sayar an samu riba kana da kashi kaza wannan ya kamata a daddale tukuna kamun ma kai ga fara wannan kasuwanci kan wannan shine abin da ya kamata wallahu alam saboda haka akan haka yanzu kawai in ya da zauna su daddale nawa za a ke bashi nawa ne kaza ko ko a'a sai an sayar ne nawa kake da shi ya za a yi a dai abin da za a yi bisa yarjejeniya yadda zai zama ba a cutar da mutum ba wallahu alam ku tabbata ta biyu karmaka Allah yake cewa shi ya je sai kaya mai yiwa irin ko gumama nan ne eh. sai ya zo sai ya tsinci kudi a cikin kayan wanda ya fi kudin da ya saya hmm. ya sha karmaka Allah ya halatta ya amfani da wannan kudin to waye mai kudin eh. ita dai gumama nan daga ina ke kace daga turai ko ba ka turai za ka koma ko zai yi shi kansa wanda ya kawo kuma makayansa ne a kudinsa ne ba kudinsa ba ne saboda haka wallahu alamu kawai amfani da kayansa in ya samu wannan kudi din in kuma yana jin da dan nauyi-nauyi to sai wa da mai kayan yana jin da dan nauyi-nauyi ko <laughs> amma wallahi alam na ɗaya dai tukuna a turan ma ba a san a wani ina da ina da ina aka kwaso kayan ba ko ba tattarowa ake a hada ba kamar yadda ake yi kacin mota a kawo jirgin ruwa ya zo da su ko ba ka bani wasu shi ma wannan haka ake tarkatowa a zo da su na ɗaya dai takamaimai daga ina ma suke babu babu wanda ya san daga jihar da take sannan shi ma wanda ya je so ya kawo ya sayar kawai kayan ya sayar a dunkule bai san da wani abu a ciki ba ina fata an gani kai kuma sai ka je ka so sai ka samu saboda haka riskun ne kawai saka hullahu ilaika ko ba ka bane ka je ka canza ka yi ka sha nan ka tunda yanzu ka ce waye ma za ka yi cikiyar ba zai yi ba da a ce ma muna da ci gaban da za ka iya to ko da ma ka tura a wannan a kafafen yanayin abin da zai wahala saboda haka kai amfani da kayanka wallahu alam sai dai idan kana ganin wato kana kokonto baka nitsi ba to kana iya canza kuɗin kai wani aiki da su da ya shafi al'umma ka ce maka addinin Allah ko wani abu na daban ina fata an gani in kana ganin kana kokwanto saboda akan samu bayan Allah waɗanda su za su ringa jin kuma wato abin suna ɗan jin nauyi manzala ya ba mu kisar wasu mutane guda biyu cikin bani Isra'il ai za ga ɗaya da ya sayarwa da ɗaya gona gona ɗaya ya sayarwa ɗaya shi wanda ya sai gonar yana bincike-bincike a cikin gonar wurin haƙe-haƙe sai ya haƙo wata ƙatuwar tukunya da ya fasa tukunya sai ga cike take da zinari kaga ta ka kuɗin gona sai ɗauko wannan tukunya zinari sai kawo wanda ya sayarwa wanda ya sayan masa ya ce ga zinaranka da na gani a cikin gona garin haƙe hake na ni gona kawai na siya ban sai zinari shi ma wancan da yake bawan Allah ne yake a ni na sayan maka gona ne da duk abin da ke cikin ta ba na da abin da ka gani kowanne yake ba zai karɓa ba wannan ya ja wannan ya ja sai suka je suka samu wani bawan Allah shi ma bawan Allah ne mutumin kirki abin da yasa nake bawan Allah ne in eh, yanzu ne sai ce to ku kawo hutun da ba abin da za ku yi da shi akwai da suka same shi sai ce kai kai kuna da ɗa kuna da ƴaƴa sai ɗaya ce ina da ɗa namiji ɗaya ce ina da ƴa mace sai ce kai aurawa dan wannan yarka ku dauki kudin ku ba su ku ciyar da su da shi sai warware musu matsala amma dai ba wanda ya karba ke to kaga in kana kokonto to sai ka sadaukarwa addinin musulunci ga masallatai nan ga marayu ga waye ga in kudin mai yawa ne suka biya wa marayu kudin makaranta ka tallafa wasu bayan Allah wallahu alam wannan ina ga babu matsala na'am ya Allah dauka musulunci da musulmi Allah ya kankanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ya ba su lafiya mu mutum Allah ya ji kansu da rahma Allah ya samu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين